يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar na malam muhammadu sani umar a yau insha Allah ta'ala sha uku ga watan safar wata na biyu a jerin watannin hijira shekara ta 436 da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a shafi na ɗari uku da sha shida malam ya ce gazuwatu hunaini yaƙin hunaini ismul gazuwati wa zamanuha wa sababuha bayani akan sunan wannan yaƙi da lokacin da aka yi shi da abubuwan da suka jawo faruwarsa sun hadhihi al-ghazwa an ambaci wannan yaki ghazwatu hunain da sunan yakin hunain summiyat hadhihi al-ghazwatu ghazwata hunain an kirayu wannan yaki da sunan yakin hunain باسم المكان الذي وقعت فيه an kira yakin ne da sunan wajen da yakin ya afku a cikinsa wa huwa wadin baina makkata wa ta'if hunain wani kwari ne da ke tsakanin garin makka da ta'if ya bu'udu an makka nisansa daga makka 26 kilan kimanin kilo 26 eh, sharkan ta shiyar wato ainihin gabaci shiyar mahudar rana a nan wato ainihin hunayin take wasu miyar zalika gazuwata hawazin har wa yau kuma an ambaci wannan yaƙi na hunayin da sunan yaƙin hawazin باسم القبيلة التي قادت القتال فيها an kira yaƙin an ce masa hawazin da sunan ƙabilar da ta jagoranci yaƙin a wannan kwari na hunain diddal musulmi na a matsayin kishiya ga musulmi abokan faɗan musulmi waƙad waƙa'at hadhihi al wannan yaƙi ya afku ya faru fi awa'il shawwal a farkon watan shawwal watan sha watan goma kenan ko ama samaniyatin min a shekara ta takwas da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aqiba fathi makka bayan gama buɗe garin makka wa amma ha amma batun abin da ya jawo afkuwar yakin fa inna zalika alfath alazim hakika buɗi mai girma da aka samu fatha makka buɗin garin makka allazi fatahahu Allah ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallam buɗin da Allah madaukaki yayi wa manzansa tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa alal da kuma yawa musulmi shi qad jaa darbatan mubaghata ya zo a matsayin wani duka na bazata فوجئت Fihil alqaba'ilu waɗanda aka shammaci ƙabilu wanda aka shammaci ƙabilu da shi almujawira wanda suke da makotaka da wato anin garin makka wahiya tara ƙuraishen ƙabilun da suke makotaka da wato ainihin garin makka ƙuraishawa ana ɓangaren abin da ya shafi ƙabila mafi girma a cikinsa waɗannan ƙabilu suna ganin ƙuraishawa su sallimu suna masu miƙa kai wata sallimu kuma sun bi ba yadda suka iya sun yadda musulunci za su wa azimatu shirki hazim ƙabilun da ke gefen wato makka gefen ƙuraishawa sun ga wato headquarter ko ka ce an ce capital ana cewa Eh, da inda aka samu wato gari capital ɗinsa ake cewa ko state abin nan babban birni yawwa to asimatu shirki wato babban birnin shirka tanhazimu ya wato ainihin kare ya rushe falam ya litilkal qaba'il litilkal qaba'il sai zama babu wato wato makawa ga waɗannan ƙabilu إلا أن تنتهي إلى من انتهت إليه قريش face cewa su ma za su tike ga inda ƙuraishawa suka kai mana yadda ƙuraishawa suka ruguje suka rushe duk ƙarfin da suke da shi wasu su ma da suke makotaka da su haka ce za ta faru da su illa anna ba'da tilka alqaba'ib sai dai wasu daga cikin irin waɗannan ƙabilu da ke maƙotaka da garin wato anin makka da kuma ƙuraishawa almagurura wanda suka ruɗu da kawunansu almutaghrisa wanda kuma wato anin suke jin kansu suna ji da kansu lam taqtali bi zalika su ba su gamsu da cewar irin abin da ya samu shawa zai same su ba ba gamsu da cewar dan an buɗe garin maka shekin da su an ci su da yaƙi ba me yasa ba su gamsu ba li hikmatin min Allah al-hakim al-khabir saboda hikima ta musamman daga Allah wanda yake wato mai cikakkiyar hikima wanda yake masanin kwakwaf game da al'amura wa fi ha cikin wato 'yan gaba-gaban ƙabilun da suke jin kansu kuma suka rutsu da kansu hawazin akwai ƙabilar hawazin wa saqib da kuma ƙabilar saqib wa man tabi'ahum da waɗanda suke raka su suke biye musu baya من القبائل الأخرى daga sauran kabilu ko abawa waɗannan ƙabilun guda biyu sun ƙi ko ka ce da waɗannan kabilun guda biyu da wanda suke mara musu bayan sun ki an yaqba'u su wato rusna wa yadkhulu fi ma dakhala fihi ghayruhum su shiga cikin musulunci kamar yadda wasu su saka shiga cikinsa fashtama'u ala malik ibn auf an-nadri sai suka haɗu akan shugabancin malik dan auf an-nadri sayyidu hawazin shugaban kabilar hawazin wa azamu ala qitali rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam suka himmatu suka yi akan yaƙar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wal muslimin da kuma yaƙar musulmi sayyidu hawazin ƙa'ilul mashirikin bayani kan wato shugaban ƙabilar hawazin jagoran mashirkai malik ibn malik ɗan auf wa duraidu bin simma da kuma duraidu ɗan simma lamma azabat hawazin ومن تبعها على الخروج لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين yayin da ƙabilar hawazin ta himmatu sai aniya ita da waɗanda suke biye da ita suka mara mata baya akan fita zuwa gurin yaƙar manzon Allah tsira da amince Allah sabbata ga gare da al'ummar musulmi amarahum qa'iduhum jagoran su sai ya umarce su waye shi malik shine malik ɗan au an yasiru wa ma'ahum amwaluhum wa nisa'uhum wa abna'uhum yace yanzu za a fita a fita kwai da kwarkwata su tafi gaba daya da dukiyoyinsu da matayensu da ƴaƴayensu wasaru hatta nazalu bi awqas suka tafi har sai da suka je gurin da ake cewa awqas mawdi'un qaribun min hunain wanda shi wannan awqas guri ne da yake kusa da wato ainin wannan kwari na hunain wa kana fil nas durayd bin durayd bin samma a cikin wato mutanen da suka zo akwai wannan durai dan simma min jusham daga kabilar jusham rajulun kabiru sin shi wannan durai mutum ne wanda yake ya tsofa yana da shekaru ma'ana mai yawan shekaru ne shine kabiru sin ai kasiru sin ina da yawan shekaru ya tsufa lam yabqa fihi illa ra'yuhu wa ma'rifatuhu bil haqq a wannan lokacin babu abin da ya masa saura ya rage masa face kawai kaifin ra'ayi da yake da shi da kuma masaniya ta yaƙi amma in dai a yi da jiki ne shi tasa ta gama tasa ta ƙare amma dai ina da sanin dabarun yaƙi da kuma ra'ayi mai kaifi mai hange wa kana rajulan shuja'an ya kasance a baya da can kafin tsufa mutum ne ƙaƙƙarfa jarimi mujarriban wanda yake da gogayya za ra'ayin mutum ne mai ra'ayi wa hikimatin da wato hikima na nazala yayin da ya sauka a inda ya sauka a wannan tafiya da suka yi a wannan guri da suka taru autas kusa da hunain ƙala bi ayyi wadin antu saboda tsufa ya tsufa ba kome kake iya shaida ban ka tsufa ba sai ce ni a wani kwari ake ne a wani kwari kuke ne kuma ya kanin da aka tuwo qalu bi awqas suka ce muna kwarin muna wato daidai awqas wajen kusa da kwarin wato anin hunay qala ni'ma majalul khayli sai ce ma dalla da fagen da dawakai za su yaki wajen yaki yayi kun iya zaɓe. la haznun dharid ba tudu bane mai duwatsu wala sahlun dahis ba kuma jigawa ba ce mai riƙe da wakai ko ƙafafu mala ya ce walhazi abdar fassarar lahazi kamar da ya gabata yanzu da muka karanto lahaznun darasun darisun kai wannan maganar ike haznun darisun din almurtafi min al-ard gurin da yake ƙasa wacce take mai tudu zul hijara amma kuma tana da duwatsu sau da haka ba tudu ba ne mai duwatsu wasu dahas in an cewa guri sahal dahas ma lana min al-ard ƙasar da take da laushi walam yakun ramalan ba kuma yashi ba ne ita ake cewa jigawa koko ko to ko jigawa tarin ya shine? ne shi ne ɗin da na ce ba jigawa ba ce ba dutse ba ba tudun dutse ba ne sun maƙala sannan ya ce mali ya asma urga alba'ir ya nake jin kukan raƙuma ne wa nuhaqal hamir kuma nake jin kukan jakuna me kawo jaki gurin yaki wa buka as ya nake jin kukan yara wa yu'aru wa yu'aru wa kuma ya nake jin kukan awaki da tumaki yakin ku aka taho aina malik ake ni ina malik na shugaban tafiyar nan Kai lahada malik aka ce ga malik wa du'iya bi aka kiraye shi qala ya malik ite kai malik innaka qad asbahta ra'isa qaumika a halin da ake ciki yanzu kawaye gare kai ne shugaban al'ummarka kai ne shugaban jama'arka wa inna hadha yawmun ka'inun lahu ma ba'dahu min ayyam ka sani ita wannan ranar da ake ciki rana ce da dukkan sauran ranakun da za su biyo bayanta yan rakiyar ta ne in an yi nasara to nasarar ce za ta biyo in an faɗi faɗuwar ce za ta biyo a sauran kwanakin to da ka wannan ranar da muke ciki muhimmiyar rana ce Mali asma uruga alba'ir ya na ji ina jin kukan raƙuma wa nuhaq hamir da kukan jakuna wa buka as da kukan yara wa yu'a wa yu'ara da kuma wato ainihin kukan awaki da tumaki ya haka walima me jawo Ana malik sai shi wannan shugaba na ƙabila hawazin malik ice sukto ma'an nasi abna'ahu wa nisa'ahu wa amwalahu yace abin da yake akwai na taho ne da mutane tare da 'ya'yansu da matansu da dukiyoyinsu jakuna a ɓangaren dukiyoyinsu ne tun da jaki ba zai maka yaƙi ba har ka a ruga ana kai a yi baya a gaba ba na jaki ba ne kuma ba na yaro ba ne an to da shi yaƙi yana kuka saboda ko na ɓangaren abin da ya shafi dukiya da 'ya'ya da mata na taho da su ne wato anin su zama tare da mu qala walima sai ce eh me yasa aka haɗa ai tambayar nake me yasa ya maimaita masa ko me yasa haka ta faru qala aradtu an aj'ala khalfa kulli rajulin ahlahu wa malahu ita abin da yasa na taho da su ina so bayan dukkan wani mutum mayaƙi in bi da iyalinsa da dukiyarsa li yuqatila anhum dan ya kare su in ya ji cewar in fa ya bada kai bori ya hau to iyalansa da dukiyarsa ta tafi ciki ni dabara ta ke ƙala lahu durayd sai durayd ya ce da shi ra'iya ba'alin wallah na rantsa maka da Allah kai ɗan kiwon awaki da tumaki ne Wahal ya yaruddul munhazim shi ka taɓa jin wanda aka ci da yaƙi ya kai farmaki ko kuma ya mai da martani ina ya zama daman mai da martani a cikin shi a yaƙi wa hal ya ruddul munhazimu shai wanda aka ci da yaƙi kana jin yana wani mai da martani wani abu innaha in kanat laka to barin gaya maka in wannan ranar taka ce kai ke da nasara lam yanfa'uka illa rajulun bi sayfihi wa rumfihi a dai wannan taron da ka taho da shi ba mai amfana ka sai namijin da yake da takobi ko kuma wato mashinsa su suke yaƙi waɗanda aka sani da yaƙi ba mata ba ba yara ba ba jakuna ba wa in kana alayka in kuma wannan ranar ta zama kai za ka koka kai za a yi nasara a kanka shi tafi ahlika wa malika to za a tozarta ka a gaban iyalanka da dukiyarka ba ku daɗi ne da wannan Ya'yanka matanka suna gani ana ta haka bai da sauki sun maƙala sannan ya ce ma fa'alat ka'abun wa kilab ga wata tambayar ƙabilar ka'ab da kilab su kuma mai suka ne labarinsu a wannan yaƙin da za a ya shahada lam yashhadha ahadun min sai suka ce masa ai ba ɗayan da ya zo daga cikinsu yan kabilar ka'ab da kilab ba su halarci wannan yaƙi ba ala gabal haddu wal jiddu ita to masu kaifi da juriya an rasa su yaƙi ba masu juriya yaƙi ba masu kaifin yaƙi ma'ana da yaƙi nan namu ba jajirtattu a ciki laukana yau mu'ala'in wa rif'a yace da wannan wato ranar ranar ɗaukaka ce da yin sama a ce mu ne a ƙoli lam taqib anhu wala kilab da baga ga kabila ka'ab da kilab sun ki zuwa ba tun da kaga ba su zo ba akwai alamar tambaya walau wadittu annakum fa'altum ma fa'alta ko da na so abin da kuka aikata wanda kai ka jagoranci aikata shi ba an taho da iyali ba an taho da 'ya'ya wanda za su ƙara wa mutane ƙaimi a hasashen da ake to ai ko an yi haka tun da ba ki labba ka akwai sauran rana a kama ila an ƙala har dai ƙarshe ma ya ce ya malik kai malik innaka lam tasna bi taqdimi baydatin بتقديم بيضة حواز إلى نحور الخيل شيئا kai برمان ma fito ga maka a fili كي ba fa دنكا kai kai malik don ka gabatar da wato ainihin kwaikwayen kun fito kwai da kwarkwata da ake cewa Dan ka gabatar da hawazin da ake da su da jikoki gaban wato ainihin kiraza ko kuma ka ce wuyayen wato dawakai to wannan ba komai ba ne don doke zo a guje ya yaro ya ta kansa ba abin da mai hala ya ban kaɗa mace ya yi ban kaɗa iska ba komai ba ne a gurin shi da wannan ba kai fa komai ba man daina ma wani rafe-rafe irfahun ila mutamanni mutamanni ibladin in har sai an yakin nan da su ina ga ka ɗaga su zuwa ga wato wata makariya ta gari a kai su gurin da za a ce kamar wata gaba ce wani wato anin guri ne da yake da kamar tsaro a ce ka zo nan kamar ka tsira to a kai can inda yake tudu zama 'yan kallo yawwa wa uliya qaumihim a kai su can mafi kolin jama'a summa alqis sannan zai ka haɗu da karkatattun da za ka haɗu da su ya anil musulmin ina nufin musulmai ala mutunil khair ku haɗu da su kuna kan dawakanku ka a sauka fa in kana laka lahiqa bika man wara'ak in wannan ranar ta zama nasara gare ka ce to waɗanda suke bayanka matan can da 'ya'ya da aka kai can gefe guda sa zo su same ka a yi bikin tare a yi wa in kanat alayka in ko nasara ta zama a kanka kai aka ta murmusa alfaka zalika kuma haka nake ga zai faru da kai wa qad ahrabta ahlaka to in haka ta faru kai dai ka tsara iyalanka su can su je ko kuta kuta kare a kaita matsalar iya kuma yaƙa 'ya'ya da mata kuma su tsira da dukiya wa malikun ko wa malaka dukiya kama kai ta tsira ƙala malikun za ka rubutun na iri ɗaya ya eh, waƙad a harasta ahalaka wa malaka magana ta ƙare nan ka tsara wato iyalanka da dukiyarka ƙala malik malik shugaban hawazin da yake wallahi la afa'al na rantse maka da Allah ba zan yi abin da kace ba ai bai gama da daɗi bane duk abin da ya faɗa duk ya rusa abubuwan da su taimaka yakin ya ce duk ya ji babu su kaga ya sare ma gwiwa ya ce to ni ma ba zan yi abin da kace ba ba wani mata ko yara da za mu ɗauka muka wani guri yadda muka to tara ka za mu tafi gaba da innaka qad kaburta kai fa girma ya cin maka tsoho ne fa kai yanzu wa kabura aqluka hankalinka ma fa yanzu ya riga ya iska sun maƙala sannan ya ce wallahi latuƙi annani ya ma'ashara hawazin na rantse muku da Allah ku ƙabilar hawazin ko dai ku bi ni akan shugabancin da nake muku a yakin nan gaba ɗaya da kowa aula attake anna ala hadha sayfi hatta kuruja min bahari ko kuma kifa ciki na akan takobin nan nawa har ya bullo ta bayana in yaso duk ma abin da zai faru ya faru ni dai har tsaba arnanci wa kariha an kuna li duraidin fiha dhikrun wa ra'ayi. ya kyamaci ma a ce akwai wani ra'ayi ko wani ambato na shi wannan duraidu a cikin harkar yakin kaga ya share shi a gefe qalu ata'anaka suka ce mun bi ka ba za a fasa ba Ƙala duraidun sai duraidu yace hada yawmun lam ashhadhu wa lam yaftini wannan rana rana ta ni dai da ban zo ta ba amma dai bata kufce min ba kuma kamar yana cewa ga na a cikin gurin amma na fita ba na tare da ku eh, ina nan dai amma ya bana ne ni dai da ba yadda na iya an riga an zo da ne amma dai da so da ne da ban ma zo ba so da haka wannan rana ce da bata kufce min ba kuma ban halarce ta ba ba da goyon bana za a yi ba kaga tun daga nan an fara baran baran لقد استحكم الكبر والغرور في da hawazin مالك بن au, ruduwa da girman kai sun yi rinjaye sun ci ƙarfin shugaban ƙabila hawazin malik ɗan au su da ka istahkama galaba. Eh, alkibiru wal guru girman kai da ruduwa sirrin jayi shugaban kabilar hawazi fa'aba an yaqbala nasihata durai don haka ya iya karbi nasihar da durai yayi ar-rajulul mujarrib mutumin da yake da kokayya li hikmatin min Allah al-hakim al-khabir hakan ta faru ne saboda hikima daga Allah wanda yafi kowa sanin abin da ya dace wanda kuma yake masanin kwakwab fa a ma a sai abin da ya faru ya faru wa huwa masiru kulli batil wanda ta ce makomar dukkan wata barna wa ahlihi da ma'abotan barnar hatta wa in kana lahat lahum bariqatu nasrin wa galaba. ko da kuwa walƙiyar nasara da rinjaye ta ɗan walƙa gare su ta ɗan ƙyalla sun ga alamu to ba inda za su lakin na la talbas ba za a ɗau wani lokaci ba an tankali ba kaga kawai ta juye ta rikide an zama ba nasara ta zama ba nasara bace ba rinjaye bane ta zama aqibatan hamidatan lil mu'minin ta zama kyakkyawan karshe abin yabo ga bayin Allah mu'minai wa hazimatan lil kafirin kuma kaga abin ya rikide ya juye ya zama wato karaya da rushewa irin ta yaƙi ga kafirai Allah ma haka yace walam yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah bai sanya wata kafa ta rinjaye ga kafirai ba akan mu'minai istidadul jayshayn lil harb shiri da tanadin waɗannan rundunoni guda biyu na al'ummar musulmi da kuma arna don kara yaƙi بلغ عدد جيش المسلمين 12 ألف رجل وتؤدد al'ummar musulmi mayaka sun kai kimanin wato anin dubu goma sha biyu ashara alfi rajulin dubu goma sha biyu asharatu kharaju ma'a sallallahu alaihi dubu goma waɗanda suka fito ne asali tare da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi lifatki don buɗe garin makka wa alfain dubu biyu kuma da suka ƙaru min ahali makka ƙari ne daga mutanen makka da suka miƙa wuya suka ba addinin musulunci وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرج الأسلمي haƙiƙa manzon Allah tsira da Allah tabbata gare shi ya aiki Abdullahi ɗan Abi Hadrat dan kabila Aslam listila'i khabari shi Hawazin dan leƙen asirin rundunar wato Hawazin wa amarahu an yadkhula kula nas ya umarce shi yi ƙoƙarin ya ga ya shiga cikin mutane fayaqihim ko fayaqimu fihim Eh, fa yaqimu fihim ya tsaya a cikin su hatta ya alama ilmahum had ya san abin da suke kai na ilimi abin da suka tsara shirin da suke da shi ijiyo masa komai summa ya'tihi bi khabarihim bi khabarihim sannan ya zo masa da labarin su cewa ai naje naji abin da suke tattauna kaza kaza kaza kaza kaza in ji ba wuce ya shiga burtu ko فانطلق أبي حجر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه سي وتولى الصحابي عبد الله بن أبي حجرت ألا مدوككية لدشي يتفي فدخل فيه من جيش لتكم وتقبل حوازن دولة تكي مارا متبعي hatta sami a hasse da ya ji abin da suke tattaunawa alima ma qad ajma'u alaihi min harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kuma san abin da suka haɗu a kai na cewar eh ba gudu ba da baya sun yi azama sai sun yaƙi manzon Allah tsira da amincin Allah su bata a gare shi wa sami amin malik wa amri hawazi ya ji abin da ya ji game da malik da kuma al'amarin ƙabilar hawazi mahum alaihi na abin da suke kai ثم أقبل hatta أتى رسول الله sallallahu alaihi wa sallam sannan ya kamo hanya ya taho ya zo ya samu manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi fa akhbarahu khabarahu ila barta musu duk abin da suke ciki amma dai shu hawazin amma su wannan kabila ta hawazin rinduna ta mayakan hawazin faqad ba'atha qa'iduhum malik ibn auf su ma ta bangaren su malik dan auf ya aika da uyunan yan sa ido da wato anin leƙen asiri min rijali ta bangaren mazajen da suke tare da shi na mayaka li ma inda na shi ma yana so ya san wani shiri musulmi take da shi kaga kowanne a tsaye ki da kokarin haka to da haka dole musulmi ya tsayu yayi abin da ya kamace shi walakinnahum adu ilaihi bima yufzi'ul ba. amma suna su masu leƙen asirin da suka dace suka dawo masa da abin da ke firgita zuciya sun zo masa da labarin da yake birkita zukata wa yazidun ru'ba sun zo da labarin da yake kara tsoro akan tsoron da ake da shi ja'uhu wa qad tafarraqat awsaluhum awfa sun zo masa duk gaban su sun saki saboda tsoro su da kagan su kansu kasan cewar a razana suke suma wanda ya tafi da karsashi da kuzari ya da maka laƙoƙo kamar mace ai kasan cewar bai gano abin da za ka ji daɗi ba faƙwala lahum sai ce da su wai na ku. sir da ku ma sha'anuku wai me yake faruwa da ku qalu ra'ayina rijalan beban ala khairi balaƙin ai abin da ya sa muka samu kanmu cikin yanayin da ka gan mu ne ra'ayina rijalan beban wasu fararen mutane muka gani na daban ala khabari ala ala ala akan mafi daraja da kyan wato alin dawakai mafi isar dawakan da za a ce a fita yaƙi da su in garman doki in garman doki a kansu muka gansu kuma su farare farin nasu ma da banki da sauran farin jama'a wallahi mata ma sakna an asabana mata wannan yasa kaga ba mu iya rike kanmu ba kaga abin da ya faru da mu kaga mu duk wani laƙoƙo da mu walakin na zalika lam malikan amma azama alai amma duk da wannan abin da aka zo a gaya masa hakan bai sa ya koma da baya kan abin da ya anya ba ma'ana bai rusna ba hada min ajili bishiran nasri wannan magagauciyar wato albishir da nasara ne min ta'ala daga Allah maɗaukaki li rasulihi sallallahu alaihi wa sallama wal muslimin da ya tanada wa manzansa annabi muhammad tsira da aminci allah Sabbata, gare shi da kuma al'ummar musulmi a amaddahum liman yuqatilu ma'ahum min al-mala'ika kasancewar allah ya kare su ya karfafe su da waɗanda za su yaki tare da su daga cikin mala'iku fararen nan da a gani akan dawakan nan in garman dawakai to ba wasu bane mala'iku ne za a irin yaƙin da za ka ji amma baka ga wanda ya tauɗa ba ku wa anzala ar-ru'ba fi qulubi a'da'ihi kuma Allah ya saukar da tsoro a zakatan wato makiyan manzo makiyan Allah makiyan musulmi inna Allah la yukhlifu wa'da Allah dai baya saba alƙawarinsa wala tuhzamu jundu kuma ba a wato tarwatsa a bazama a wato ainihin yaƙi game da rundunarsa wala yusallimu ibadahu almu'min kuma bai ba da bayinsa mu'minai a ce an yi nasara akan su an musu fata-fata wafi tariqihim yubashshiruhum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bin nasr wal ghanima akan hanyar su ta tafiya wurin wannan yaƙi sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake musu albashir bin nasri da cewa za su ci nasara wal ganima kuma za su shaɓa da samun ganima an sahali bin hanzaliya an karɓo daga sahal ɗan hanzaliya asalin sunan babansa arrabe sahal ɗan rabe hanzaliya mahaifiyarsa ce babarsa ce to ya shahara da ana gaya masa ɗan hanzaliya galibi idan ɗaya zama ɗan lelan kuma za ka sunan ma kuma da ita ake kira ɗan bilki kwamanda ko <laughs> ai bulki ba namiji ne ko أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة ونمتن يا ذو قرم زن الله سرادة من شاء الله سبتها غريش فقال da shi. innin tsalaktu baina aidiku na wuce gabanku hatta tsalatu jabala kaza wa kaza hasir sai da na hau kan dutse kaza da dutse kaza fa'iza ana bi hawazin sai na hangi kabila hawazin da za su kara yaƙi da ku an bakarati abiha sun fito kwansu da kwarkwatarsu baki ɗayansu an bakarati abihim kai ko sun fito ga baki ɗayan su kwai da kwarkwata shi yake ce bakar ta abi wa bi ni'amihim sun fito tare da dabbobinsu, su wa nisa'ihim har da matayen su ijtama'u ila hunain sun haɗu a daidai gurin hunain فتبسم رسول الله sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya murmushi da jin wannan bayani wa qala ya kuma ce tilka ghanimatul muslimin gadan insha Allah ai wannan dawakan wannan dabbobin da ka gani da kaye-kaye cika ganimar musulmi ce a gobe in Allah ya so wannan shine ganimar karatun mu a yau insha Allah can da ɗan mun shiga zai ɗan ɗauki lokaci والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wanda yake cewa assalamu alaikum malam annabi musa ya yi zamani da annabi shu'aibu domin na ga wasu tafsiran suna nuna haka yaya gaskiyar abin take magana ta gaskiya annabi musa ba ce zamani ɗaya da annabi shu'aibu ba cewar annabi musa da ya tafi zuwa wato ainihin garin madiyana ya tarar da wasu 'yan mata suna sha wato suke sun koma gefe guda sauran jama'a mazaje suna kokarin sha da dabbobinsu har yake tambaye su ko kuma ya kuka zama daban gefe guda suka ce ai ba ma iya shiga cikin maza mai kallabi tsakanin rauna don sha da dabbobi mu babanmu ya tsufa ba zai iya kiwon dabbobin ba sai muke a madadin kuma sai sauran jama'a sun gama shayar da dabbobinsu sun kauce sannan mu kuma saboda irin tarbiyyar da muka samu sai mu zo shayar da dabbobin wannan abu sai yasa ya tausaya musu ya to bari musu gudun ma da shi namiji ne a namijin ma namiji ne maza maza ne saboda haka shi shi kadai shiga wato anin tsebo ruwan da ya sha musu da dabbobinsu gudunmawa taimako don Allah wannan ya sa labari ɗaya daga cikin saje ta gaya wa babansu ko su ta gaya wa babansu ai ga shi abinda muka ci karo shi ka ga shi mun dawo da wuri akan kari shi ma zai tambaya ya na gan ku yau da wuri na ba su saba su da ba sai kowa ya gama shayarwa su shayar sannan su sai ai mun ga wani mutumin kirki ne ƙarfa ma kuma amintacce dan amana ce ta sa mana irin wani abin kirki so da mu shawaran mu inna minista min ista'adatar qawiyul amin fafi alkhairin wanda za ka ɗauka a matsayin ɗan ƙoda wanda zai maka kiwon dabbobin nan ƙarfa mai amana amintacce wanda yake da ƙarfi in zai yi a kira bayan allah nan idan mai kiwon dabbobin ka mu ma samu hutawa فجاءت إحداهما تمشي على سبيل qalat inna ko inna abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqaita lana ɗaya ta zo a cikin kunya dama masu kunya ne tun da suka kisi kallabi tsakanin rauna an san masu kunya babana yana kiran ka don ya saka maka ladan shayarwar da kai duk da kayan don allah shi dai na so yi isa kai wanda ya muku abin kirki ku masa tukuci ina son ya tukuci to tukuci shine yace zan aura masa ɗaya daga cikin ƴaƴan nan ya zaɓi wacce ta yi masa ko wata aka dace ta ce ta zo daidai da shi to ita ce ladan sa kai ya yi masa kuma ciwo nan gaba na shekara takwas ko goma amma dai abin da ya zaɓa ai sakayya ta yi ka baka iyali an gane ko tukuci ya yi to ne sai suke cewa dan an tun da an ce da annabi Musa ya je garin Madiyana kuma an aiko annabi Shu'aibu a Madiyana to shi annabi Shu'aibu ya ta zama har annabi Musa ya zo ba haka bane shi sa malamai a wajen keke da keken tafsiri masu dun kwakwafi suka ce rajulun salihun wani mutumin kirki amma ba annabi Shu'aibu yawa da ma dai ce aka yi masu irin halayya da irin waɗanda annabi Shu'aibu suka tafi suka bar iyayensu da kakanninsu akan turba ta kwarai irin jikokin ga shiga wani ma an samu ina nan akan shiryawar da suka yi yau to wannan ku ba laifi amma ba annabi shu'aibu bane akwai littafi a bannan kata durusun fi tafsir darussa akan tafsiri kuma malamin da ya bayani filla filla akan wani aziz sadahan cikin manya-manya malaman ƙasar saudiya kasar na wajen guda ko sha uku ko ashirin da uku nan suke bayani akan salo-salo na abin da ya shafi kalmar tafsir din da da tafsiran da ya kamata ka duba da wanda ya kamata kan ma ka bata lokacin ka akan su haka yake irin wannan ba to a ciki ya kawo irin wannan bayani banda shi ma ko su malaman da suka yi bayani irin wannan wannan kuma yake cewa malam menene hukuncin yin sallah da kaya mai cross haramun ne yin sallah sanye da kayan da suke da cross saboda tufka da warwara ne shigar ka tana nuna cewar kana tare da cross kana goyon bayansa kana daga cikin masu yayata shi kuma sallar ka tana nuna cewar ka yanci haka za ka tone za a ɗauka kana cikin mu ko kuma ɓangaren su kake kaga za ka sa kanka alamar tambaya wannan ba daidai ba ne idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ki ci gaba da yin sallah da sutura da take da koyi layi layi zane ina ga kuma take da kurosin da yace duk inda ga kurosin a lalata kurosin sa a kawar da shi ka kai ka zama saba manzo ka shi ya ce a kawar ka kuma kana tabbatarwa ma a inda mafi daraja gurin da yace abu Allah kada a zo da abin da ya saba wa ban Allah ciki ya wannan ba daidai bane haramun bai halatta ba wani kuma yake cewa tambaya ta ita ce menene mafita ta irin wannan musibu da suke faruwa gare mu saboda wasu malaman suna faɗin cewa wai alamun ƙarshen duniya ne kenan babu wata aya ko hadisi da Allah ya yi bayani na yadda za a tashi wato a samu mafita an fahimta akwai mafita cewar wannan ɗaya ce daga cikin alamomin tashin alkiyama baya nuna cewar ba mafita dan an ce faruwar yaƙe-yaƙe da musibu game da al'ummar musulmi za su zama da dandazo da yawa da cincirundo amma yawan su kamar yawan sharan tsintsiyar da babu taron tsintsiyar da ba shara sun zama wato yawan su kamar wato sharar da kogi ya yayo ya zo ya zabar a gaba ana da yawa amma yawan bai da ma'ana akwai magana da take da hadisai da suka tabbatar da wannan amma hakan baya nuna cewar yanzu an kai gabar da lokacin da musulunci da musulmi ba za su yi wani yunkuri har su samar da wani abu na abin da manzo ya tafi basu a kai da ai ba a kai har yanzu lokacin annabi ya faɗa mana cewar yahudawa ko Allah ma gaya mana za su yi wato barna a ban ƙasa amma kuma ko lokacin da manzo yake cewa za a fafata a yi nasara a yi rinjaye a su tsakanin da musulmi har su riƙa ɓuya a ƙarƙashin bishiya bishiya na cewa ko zo ga wani ba yahudi nan ya laɓe bayana ai ba a zo lokacin ko kaga dai akwai damar da musulunci zai ɗaga musulmi za su ɗaga har kuma su yi rinjaye illa dai turbar ita ce aka kuskurewa muna ciki ba ma ciki wanda za yi wannan yunkurawar da su amma da inda san mu ba da gudunmuwar mu ita ce ni kai ke shi ita daga cikin al'ummar musulmi mu tsayu ‘ya'yan da muka haifa Maga sun tashi a kan turbar da manzan Allah ike so ‘ya'ya su tashi a kai mun shirya wa gaban mutum ko bayan mu da ke biye da mu mun ce gaba abin za a rayu nan gaba in mun ce bayan tafiyar mu wanda za su fi sai zama mun yi shirin ta ƴaƴanmu za su taso sun fahimci rayuwa da duk wasu tsiyataku da ake kullawa da sunan wato karatun boko kuma kamacin su su yi su iya su fahimce shi su laƙance shi da wasu tsiyataku duk su san su ba don su yi tsiyatakun ba kamar da ya faru da sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam zai fa ina tambayar manzo game da sharri ba dan in yi ba sai dan gudun kada ya cin min ya same ni san duk abin da ke ciki na daidai da na ba daidai ba su ɗau wanda yake mai amfanin na ƙwarai su aiki da shi na banzar su watsar da shi su kuma zo su san addinin musulunci kyakkyawar masaniyar da duk inda ka taɓa za ka san cewa ba kan wallasa ba ne sun fahimci abin da suke amma ba a kira ka ko a tattauna da kai za ka wakilci musulunci babu abin da ka kware a kai sai tallan rake daga safiya har dare ko kuma tallan wato ainihin ganda kuma ce wai ana magana neman zuwa fitin musulmi sai ko ɗan jarida zai zo da kala su fiƙa ka ce kai a ganin ka kaza kaza kuma a sashi a cikin rediyo a matsayin ra'ayoyin musulmai to sai mun shirya wa wannan shirin mu a yanzu a kan kanmu abinda muka san mune na ba daidai ba mu watsar abinda muka san zai ciyar da addinin mai ciyar da mu gaba mu rika kan mu raina shi sannan mu su tashi da salan da ya fifici namu wajen fahimtar addini da aiki da shi dan karantawa da iyawa baka aiki da shi ba shirme ne to muka tsoro da matan mu da 'ya'yanmu akan wannan tsari zuwa jikoki to za mu kyakkyawan ƙarshe mun yi shirin da wasu mu ko mu ba mu gani a idan mu musulunci ya rinjaye ya fi karfin duk yatakun da ake ba to ƴaƴanmu da jikokinmu za su kai wannan shine abin da ya kamace mu dage da tuba akan abin da muka yi wa Allah da ya wuce mu kiyaye kuma sake masa abin da bai su sannan mu tsayi wajen waɗanda suke ƙarƙashin kulawarmu da haƙƙin mu tarbiyyantar da su mu tsayi akan tarbiyyar su ce kyau to ka daɗa ka rage kannan nan wani lokaci kaɗan ko ba a kai ga lokacin da su za su komai ba to mu dai kan mu mutu sai mun ce alhamdulillah da abin da To wanda take babban mafita akwai mafita a koma ga Allah a yi abin da ya ce a tuba akan abin da aka yi na ba daidai ba a riƙi hanya ta gaske wanda yake sana'ar kafintanci ikiyayi gaya mutum kuɗin katako fiye da yadda yake ikiyayi ki ɗauko wato ainihin katakon da ya riga ya mutu saboda za a naɗe shi da wato ainihin yadi ki saka a ciki ya naɗe wanda yake kafintanci ikiya inda yake wato kanakanci ikiya yi ɗaukan abin da yake wato ainihin mara kyau don dai an gada dama damansa bai gama mutuwa bai sa maka a ya sa maka sabo kuma ya caje ka kuɗi fiye da na yadda ya kamata na aiki wanda wato ainihin mace take sai da nono ta kiyaye wato ainihin samun madara awo ta zo ta yi ta nemo wato ainihin nono mai kyau wanda bai wuce kofi biyu uku ba ta yaryada a kan wancan don in man ya taso a ce ai duk daga sama har ƙasa duk nono ne sai ta daina wannan wanda za ta wato ainihin ko wanda zai haɗa manja da gasara a markaɗa a cakuɗa a wato juya a je a siyar sai ya daina wannan ba za su kirgu ba ba za su kirgu ba tela ya rage maka yadi yi wa ɗansa riga da shi ko istiyar da wani ɓangaren daga ciki waye duka sai an daina kuma shi ake a yau na samu alheri ina ka samu alheri kasuwa ta yi yau ai kaza kaza ka je ka kuma ya za ma yi addu'a ta farko da gashi muna ta karanta manzo na ga mana mutumin da duk alamun karba wato sababai ko kuma ce ladaban karba addu'a duk sun tattara gare shi amma ki karba addu'a gashi matafi ana karba addu'a matafi gashi mabukaci ana amsa wa mabukaci gashi ya kira ubangiji ba shirka ba ya rabbi ya rab ko sannan gashi alama ta wato ainihin wanda yake ba wani jin kai ko wani abin nan saboda mabukaci ne amma aka ce ba za a amsa ba saboda abincin sahara abin shan sahara suturar sahara haka fa muke ƙarshen lalacewa mafi muni ƙur'anin da ba mu da sama da shi shi muke takama da shi duk duniyar har lahira zancen ubangiji da babu ya shi amma wai a buga shi a je a ɗauko sharar ofis takarda sharar ofis a yi masa bango da ita ko kalanda ta 'yan siyasa da festa festa da aka riga aka gama lokacin su ya wuce a juya gurin da ba rubutun a rubuta innahu la qur'anun karim a rufa ƙur'ani. akwai wannan al'umma ake ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba za mu ga wannan abin da muke gani ba ka cika rediyo ka cika gari da cewar ba mai kauna annabi kamar ka ka kare a waka kuma an ɗauko hadisin manzo an buga Kaje ka nemo shara ofis kai ma bango da shi saboda martaba manzo zai karɓo da gaske kake abin da kake faɗa ƙarya ne a ɗauko hadisin manzo ko kuma ƙur'ani filan ɗin da ake buga shi ya goge ya dasa shi wata ayat ta fito wata bata fito ba wai saboda kadda in ka sake riba da za ka samu za ta yi ƙasa sai ka sayar a ko a karanta daidai ko ka a karanta daidai a daidai kai ka samu kudin ka wallahi ba za su yi ma amfani ba kuma za ka yi bayani a gaban Allah to haka fa miki ai wani abin da muka gani fa kaɗan ne inda a ce iya yadda muke haka Allah zai mana wannan abin da muka gani kaɗan ne da ka dole sai mun sauya abin duk da ka san kane na ba daidai ba ka bari ka kwatanta gaskiya ka riƙe amana amma a waye gari ba ga jami'i na hukuma ba ga mata ba ga 'ya'ya ba ga tsofaffi kowa rashin gaskiya ka je hukuma za ka yi abu ka je hukuma ka ɗauki kuɗi makure ka miƙa rasit ya ba rasit ba ka yarda da mu ba ne kana zuwa kuma wa gari a ce da ta amma fa ka tafi da kuɗinsa wanda kuma ya tarar ba yadda zai masa bayani ya gamsu ka bani kuɗi haka zai ce ba haka ba muke ta yi ka je ka kai kara a ce hau kuɗin biro da takarda bayan kuɗin biro da aka bayar tun wata da watanni suna nan ba su kare ba an cinye su ba haka ake ba kuma wai waɗannan su ne wakilan musulunci kana jin cewa kana da wakili a jami'an tsaro na soja na polis na immigration na custom kaza waye duk su ne a ciki ba tana zuwa abin da yake tani mai zai samu a gurin in ba zai samu ba ka ƙara magana musuluncin ka da faɗa annabin ka da wani da ayar ƙur'anin ka ko kafu kowa hada za ka ka fita daga ofis ɗinsa ba abin da zai baka haka fa miki su da ka gyaran shi ne mu watsar da wannan halin da muka ɗauka mu ɗauki na gaskiya tsarin da addinin mai zo mana da shi za mu gaɗe ta Allah ya sa mu dace su na na ya yi yake cewa batun azumi da sarki yake cewa ai azumi guda uku laraba alhamis juma'a don fatan wannan halin da muke ciki allah ya yi mana yake wannan ba matsala ne abin da na fahimta daga wannan abin da sarki ya yana da masaniyar cewar a musulunci kana iya kama kafa ka yi tawassuli da wani aikin kirki da kai wa Allah ka roƙi ya yi maka wani abu ko ya baka wani abu kuma ya maka bisa kyautata masa zato a matsayinsa na jagoran musulunci da musulmi ya faɗi wannan magana in ka kalli ta da wannan madafa kai Allah ba zai tozartar da amma in ya ɗauki wannan salon shi ne salon yi a duk sanda wani abu makamancin wannan ya zo ta ce da shi to ya kamata kai kuma mai maka nasiha kar ka takaita abin iya nan musulunci da ya zo cewa duk wani aikin kirki da bawaye zai iya kama kafa da shi ya roƙi Allah ya yi maka za ko ya ba shi kaza ka fashi da faɗinsa cewa to 'yan uwa muna sanar da ku duk wani aikin kirki da ka san kane wa Allah tsakaninka da Allah ka yi tawassuli da shi ka roƙa mana halin da muke ciki Allah iya mana wanda yake iya azumi je in kuma da ulsa sau kalafiya a yi ta nafilar kalla. a shi matsalarsa ba ulsa ba ce ba shi tashi na baya yiwuwa a gudansa ya kwanta sai ba yake tsaye to tunda da hali ba da wani abu sadaka a'a ina da kokarin karatu alkur'ani a can ne dai yake laba laba to shikenan a yi sauka a roƙi Allah saukar da kake yi duk sati to in ka kai karshe ka roƙa mana Allah ya yi mana matsalar da muke a fahimta ku wannan ba matsala a ciki eh, kuma ya da la'arkari cewar za ka faɗo a cikin ranakun hasken wata wadda ma asali manzo ya zo mana da wani yin azumi a ranakun hasken wata ya ga abu hulura kakka bari su rika wuce an fahimta ko muka kai ta musu to ka kalla abin da wannan babu laifi in kuma ɗaya daga ciki ka ɗauka kai kace to shi nan an dace dama alhamis kana azumin ka kuma cikin kwanakin da ya faɗi alhamis ta ratsu kai bar kai ɗaya ba wanda zai ce da kai dani kuwa ce dan baka yi uku ba ce ba lafiya lau Allah ya yi mana abin da mai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu